Arabi'atu sallah ta hudu salatul istisqa sallar roƙon ruwa wata kuno tana zamuwa da ajali islahin zargi dan daren shuka aure shirre hayawan ko kuma don shan dabbobi masu rai adamiyin mutum ne au gairihi ko waninsa wasu batu hasibata ka sa'irin nawafili kamar sauran nafiloli ne raka ta ni raka a biyu ya Haro yana bayyana a fihi magari su bil qira'ati da karatu faslun Raka raka'a ta raka raka'o'i biyu na alfijir ragi batu abin kwaɗayin lada ne gare su tattakiru suna bukata ila niyyatin zuwa niyya ta kusuwa da take banta gari wakatu a lokacinta ba da ɗulu ilfajiri bayan hitowa alfijir wannan da kalar da wanda ya shiga masallaci ba wajen imama ya samu liman yi salli zuwa yana sallah su ba ta raka ma sai ya bar raka alfajiri wa da khala ma'ahu ya shiga sallah tare da shi wa yan hukima alayhi salatu ya eh, an katsaye da sallah gare wa huwa kharijin masjid yana wajen masallaci wa yan hukima alayhi salatu ya eh, an tsaye da sallah gare wa huwa kharijin masjid yana wajen masallaci fa innahu yarka'uhuma shi zai raka su malam ya haf muddin bai ji tsoron fa wata raka'atan kucewar raka'a ba wa yan kaba in yana tsoron zalika kucewar raka'a da kalama al'imami al sai ya shiga tare da liman wa yazhabu an so an ya kara a yi karatu biyu ma gare su yimul qur'ani da bata fakat kawai faslun salatu duha sallar duha mustahabatu mustahabi ce wa kasaruha mai yawan ta samanu raka'a ce raka'a takwas na wa tayyatul masjid gaisuwar masallaci wa hiya raka'a tani ita ma raka'a biyu ce kabla an ya jalisa gabanin mutum ya zauna wala ta butu amma bata kuce wa bil julusi don an zauna din ko da an zauna ana iya tashi ya ita wa qiyam ramadan tsayon watan ramadan wa hiya wa huwa shi 23 rak'ata da 23 ne ah, bi shaf'i wal wutr tare da shaf'i da wuturi Wasu salatu, sallah qabla zuhri gabanin azhur wa ba'da da bayan azhar wa qabla al-asr da gabanin al-asr wa ba'da al da bayan maghriba wal isha'i da bayan isha'i wa zalika tahdidun babu iyakan cewa cikin wayannan salloli bal a yusalli yana sallata mata ya yassara abin da ya sawaka lahu gare wa sallatu tilawati sajadatu tilawa lil qari ga mai karatu wa qasir Litima'i da mai niyyar sauraren karatu in kana alqari'u in shi mai karatu salihan ya dace lil imamati da limanci ya an kana ya zamo zakaran namiji baligan balagagge mutawaddi mai alwalla gaira kasidin ba yana mai niyyar isma'an nasi ji da mutane mai kira'ati kyan karatunsa ba wa sajada ta adadin sajadu allati yusjadu la wadda ake mata sujada ihda asharata sajadatan sadaja sajada goma sha ɗaya ne Waye ma adallati fi najmi ita ce banda wadda a cikin suratul najmi walin shiqaqi banda cikin suratu idza sama'un shaqqat wal qalam banda cikin suratu nuwal qalami wa saniyatul hajji banda kuma ta biyu cikin suratul hajji faslun salatul ci sallar jana'iza fardu Kifaya tun fardu kifaya ce wakila sunnatu an ce a sunna ce wa aksaru ha mahi yawan wa war kanu ha rukunan ta kamsatun biyar ne al'awal na farko an niyatu niyya asani na biyu alkiyamu tsayuwa asalisu na uku at takbiru kabbar bari wa huwa arba'u takbiratin kabbar bari hudu ne wai za za da imamu khamisatan idan liman ya kara kabbara ta biyar lam tadru sallah lam salatu sallah shi bata baci ba wala yatba'u man khalfahu sai dai waɗanda baya gare ba za su bi shi su yi kabbara ba wa yusallimuna sai dai su sallami wala yantaziruna ba za su tsaya jira ne ba wa abu an so rabu ɗawaka hannu dawaka hannuwa bi takbiratul ula akabbara farko bakar kawai da da'u an zo a fara bilhamdulillahi da alhamdulillahi arrabi na hudu addu'a yin addu'a lil mayiti ga mamaci bi isiri ta kulli takbiratin bayan kowace kabbara bi ayi du'a inda kowace addu'a ta yassara ta sauka wala yusabu ba so du'a'un makhsusun addu'a ke bantatta ba alkhamisu na biyar assalamu sallama wa yusallima al-imamu liman zai sallama wahidatan guda an yamini hidama da shi yasmi'u nafsahu ya jiyar da kansa wa man yali da wanda aka kusa da shi wa sallimul mamu mamu suna sallamawa wahidatan guda yasmi'u nafsahu ya ji da kansa faqat kawai wala ya ruddu ba zai mai da sallama alal imami ga liman ba abu salisu babu na uku fi zakati a cikin bayanin zakka waye ita zakka ibaratun bayani ne an malin daga wata dukiya mahsusin keɓantatta to katso da zo yi katso za a karbe shi min malin daga wata dukiya maksusin keɓantacce iza e balaga in ya kai kadaran wani gwargwado maksusan keɓantacce fi zamanin cikin wani zamani maksusin keɓantacce yusrafu da za a juyar da ita fi jihatin ga wasu jihohi maksusutun keɓantattu ta jibu zakka tana wajaba alal hurri ga wanda adda al musulmi musulmi zakaran namiji ne kana ya zama awon sa ko mace sagiran karami au kabiran ko babba haƙila mai hankali au gaira hukonin mai hankali wani sabu zabi nisabin zinari ishiru na dinaran dinari ashirin ne wani sabu warki nisabin azurfa mai a ta dirhamin dirhami ɗari biyu wal wajibu abinda a wajibi fi zalika cikin wannan dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu rubu ushiri shine in ushiri wato shine ɗaya bisa arba'in idza balaga in ya kai haulan shekara kamilan cikakke wa kana milkan kamilan kuma ya zama mallaka ta mutum guda wanda yake kammalalle faslun fi zakatin na'am fasali a cikin bayanin zakkan dabbobi wayal ibilu sune raƙuma wal baqaru da shanu wal ganam da tumaki da awaki maluba waɗanda ake kiwo turka hausa ima ko wadda ake kiwo a daji amilatan ta aiki ce au muhammalatan ko wadda ba ta aikin komai wadda a mawahinciya wala ta jibu zakka ba ta waje ba fi gaida cikin wani waɗanga dabbobi da aka ambata minar khaili kamar dawaki wal bigal ko alfadarai Wala hamiri ko jakuna warra keke ko bayi wala bil mutawalli da haka nan cikin waɗanda sun kayi huminis zibai daga barewu walganami da tumaki kamar a samu mace na wannan bangare namiji na wancan bangare su yi barbara su haihu wasu rudu jubi ha sharuɗan wajabcin zakka an ta kuna ta zanna sabon nisabi kamilan cikakke milkan mallaka kamilan cikakka haula a samu shekara kamilan cikakka ma maji isa'i tare da zuwan sa'i shine sarkin zakka in kana in ya kasance amma ibilu amma kuma fi kulli hamsin cikin dukkan biyar shatun za a bada akuya jaza'atun tutturna wayya ma ba ita ce wadda ta ci sanutar shekara guda wadda karatar shiga bisaniya a cikin shekara ta biyu nuna dani daga cikin tumaki in kana in ya zan filbala da cikin garin abdu'anu wani ma'azu da tumaki da awaki sawa'un duk ɗaya suke awa da'an ko tumaki a galaba suka yi rinjaye. amma idan kana ma'azu amma in ya zan awaki a ba su suka yi rinja bashatu, akwai minu cikin awaki ake ba da ita ila ta har su kai tara bai za balaga idan raƙumman su kai ashirin goma a biya cikin su shata ne za a ba da awaki biyu ila ta ashara su kai goma sha hudu sai za balaga in zuwa kai hamsu ta ashara goma sha biyar wa fiya salasu shiyahin cikin sai a bada awaki uku ila ta ashara har su kai sha tara sai za balaga ishirina idan zuwa kai ashirin wa fiya cikin su arba'u shiyahin sai a bada awaki hudu ila arba'in wa ishirin har su kai ashirin da hudu Wani za balaga idan su kai hamsin wa ishirin ashirin da biyar ila hamsin wa talatin har zuwa talatin da biyar a biya cikin su bintu makalin sai a bada yar mai ciki wai da dakala ita ce wadda ta shiga bi sanatin saniya cikin shekara ta biyu Bayan lamta kullahu in bata kasance ba gare shi famni labunin sai ya bada dan mai shayarwa namiji wa ma da kala shine wanda ya shiga da sanata salisa a cikin shekara ta uku bai za balaga sittan wa lasina in ta kai talatin da shidda ila kamsin wa arba'ina zuwa arba'in da biyar a biya cikin su bintu labunin sai a bada yan mai shayarwa bai za balaga in ta kai sittan wa arba'ina arba'in da shidda ila sittina zuwa sittin fafiya cikin su hikkatun sai a bada hikka wayan lati da kalat ita ce wadda ta shiga firrabi'a ta a cikin shekara ta hudu bai za balaga idan ta kai idawa sittina sittin da ila kamsin wa 70 na zuwa 75 ƙafiya a fafiya cikin su jaz'atun sai a bada jaz'a wayan lati ita ce wadda ta kalat ta shiga fil khamisati cikin shekara ta biyar bai za balaga 60 wa 70 na in ta kai 76 ila in hasu kai tis'in wa fi abin ta labunin cikin sai a ba da bintu labunin biyu wai za balaga ida edawatis tis'ina in ta kai tis'in da ɗaya ila ishirin wani mihati har zuwa ɗari da ashirin wa fi a hikata ni cikin sai a ba da hikoki biyu wai za zada idan ta daɗu ala zalika akan ɗari da ashirin shagayyar alwajibu sai wajibi ya canja wa fi kulle na dukkan arba'in bintu labunin a da yan mai shayarwa wa in ɗari kulle hamsin cikin dukkan hamsin hikatun sai a bada hikka wa ammal baqaru amman shanu ɗari kulle talati na mina a cikin duk talatin na shanu ta biyu za a bada maraƙi jaza'un tutturni a aw jaza'atun ko tutturna ta mace wa ma a ba shi ne wanda ya cika sana ta yi shekaru biyu wa bi arba'in da in sun kai arba'in su musinnatun sai a bada kansana latu tukhadhu ba a kamawa illa unsa sai ta mace wayal muwafiyatu salasinina ita ce wadda ta cika shekaru uku sun mabi sittina sannan yanzu a kai sittin ta biyu a sai a ba da maruƙa biyu maza sun mabi kulle salasina sannan dukkan talatin ta biyu umaraki a bi kulle arba'ina dukkan arba'in musunnatun a ba da kasana ila ishirina wa ta har zuwa ɗari da ashirin wa yukayyaru sa'i sai a ba sa'i zaɓi fi akan salasi musunnatin ga ya kama kasanu uku aw arba'atu arba'atin ko kuma maruka hudu maza wa malgana mu amma tumaki da awaki wa fi kulli arba'ina min a cikin duk arba'in daga cikin su shatun a bada akuya un tutturni jaza hatun, ko tutturna ta mace mina da ni cikin tumaki au ma'azu ko a cikin awaki wa huwa ma ba shi ne wanda ya cika sanatan shekara wa bi mi'atan wa aidai wa 20 in za kai ɗari da ashirin da ɗaya ne a bada awaki biyu wa bi mi'atani wa shatin wa bi mi'atani wa shatin in sun kai ɗari biyu da akwai a guda salasu shiyahin sai a ba bada awaki uku wa bi arba'i mi'atin a cikin ɗari hudu arba'u shiyahin a ba bada awaki hudu su ma bi kulli mi'atin sannan dukkan ɗari shatun a bada akwai a guda tambihun faɗakarwa la tukhadhu ba a kama kara'imul amwali manyan manyan dukiyoyi kala kulati kama akuya turka wal ko bajimi za ta laba ni ko ma abuce yawan nono wala shiraru haka ba a kama kaskantacci kasa halatti kamar jaririya wata su da kashin damana irin dan bunsuru kashin rama wal ajuzu da tsohuwa wal aura da koko mai ido guda faslun fi zakatul harsi fasali a cikin bayanin zakkan noma awal makwatatu shine abinci almuttakazu wanda ake riko da aishi don rayuwa galiban galibi wata jibin zakatu zakatu tana wajaba bil hindati ga alkawar da ake ce ma hinda wa sha'iri da wadda ake ce ma sha'irin wal urzi da shinkafa wa nawiya da makamancinta wa bil qadani haka nan ga wakai kai shine taron wake kal adas kama adas wake na wal basila basila ma wake ne wal ful da ful wake ne wal himmas da himmas wake wa bi haka nan tana wajaba ga dabino wa zabibi da zabibi shine busasshen inabi waz zaituni da zaituni wala ta ji ba ta waje ba bil kasa ga karan zaki kamar irin su rake wal mukuli da ragga irin su dankali doya da sauransu wattini da fori wal waki da kayan marmari a to duk abin da yake su kan rumani a wajen su rumani lemu gwaiba ayaba da sauransu wani sabon harsi sabin kayan noma hamsatu a wasu biyar ne wai ya zo ne ya alwa riɗin riɗili dubu wa sittu mai ati da riɗili ɗari shidda albagabil bagadadi riɗilin bagadaza kullu riɗilin kowane riɗili mai atu dirhami yana ɗaukar dirhami ɗari wa samaniya to ishirin dirhama da dirhami ishirin da takwas duk dirhamin makki da dirhamin makka wawa shi ko dirhamin hamsu na hukunsa a fatin mina shahirin mutawassidi yana ɗaukar nauyin ƙwaya hamsin da kashi biyu cikin biyar na ƙwayar sha'ir wanda an matsakaici wa inna ma tabarul ausuf ana lura da subuhuwa na awo wato wuskoki ba da wari bayan zuba mafiya abinda a ta min alhashmi na busasshewar ta da danyi wal makhraju abinda aka yi tawamin min zakatil harsi na zakati al ushuru shine ɗaya bisa goma ushiri shi ma su kiya ga abin da an ka shayar min gaida mashakkatin ba tare da wahala ba kama ya sama ya kamar ruwan sama wannan sur ushiri ana ba da rabin ushiri ɗaya bisa ashirin shi ma su kiya abin da an ka shayar da halatin da kayan ban ruwa kadda walibi kamar guguna faslun rabewa yi bayani a cikin bayanin man rabu lahu zakatu wanda ake raba ma zakatu wanda ake raba zakatu a basu turfawa ana ba da zakka li adil asanafi ga ɗayan kaloli jinsosi a samaniya guda takwas almazkuri na waɗanda an ka ambata fi ƙaurihi ta'ala inda Allah ya ce innama sadaqatu lalle zakka lil fuqara ana ba da ita ga talakawa wal masakin da miskinai al'aya al'awalu na farko al shine fakiri talaka wa huwa allazi yamliku shay'a shine wanda ya mallaki dan abu al yasira kadan allazi la yakbi wanda bai isartai da ya shi ga abincinsa wa in kana koda ya zan na nisaban yana mallakar nisabi la ya kumu bihi da bai tsayu da shi ba wa labi iyali balle da iyalinsa wa inna lahu to yana da dama an ya zaka ta ya karbi zakka asani na biyu al miskini shine miskini wa huwa waje shine mai bukata min al fakiri daga fakiri wa huwa alladhi la shay'a lahu shine wanda ba shi da komai jumlatan baki ɗaya. wai tare da an ta bihi ga shi miskini wa fil bakiri haka nan ga bakiri al-islam ya zama musulmi wal hurriya kuma ya zama ɗa A Salisu na uku al'amilu ala zakati wanda ke yin aiki akan zakka ka sa'i kamar sa'i wa in kana ganiyan ko da zama wadaci ana bashi arabi'u na hudu al-mu'allafatu qulubun ake lallashin zuciyoyinsu wahum qaumun kufarin su mutane ne kafirai yau dauna ana ba su ita targiban don a kwadaitar da su bil islami ga su musulunta alhamisu na biyar arrikabu shine wuyayen bauta wawan raƙiƙul mu'minu shine bawa mumini yushtara ana sau shi da zakka wa ta ƙayanta shi wa wala'u amma wanda ta kasar musulmi na tuna hannun musulmi iya ya mutu bai da mai gado sai a zuba dukiya ta bai cinuwa da musulmi su gada a sadisu na shidda algari mu shine mai bashi wa manista dana shine wanda ya ci bashi gai da saba'in ba a cikin wauta ba wala fasadin ba kuma da banna ba wala ya jidu bai samu wafa abin biya ba aw ya kuna ma'ahu malun ko ya zan dukiya ta kasance garai tare da shi bai za a ne amma daidai da bashinsa in ya biya bashi zai zama bai da komi asabi'u na bakwai Sabilun sabilullahi shine masu zuwa yaƙi shine hanyar Allah Walmuradu muradu aljihadu, abin nuhi da shi shine jihadi dunar hajji banda hajji fahir bau ana tunkuɗa zakkalil gazi ga mai zuwa yaƙi ga niyan mawadaci ne kana ya zama au bakiran ko talaka ana ba shi minas sadaka na sadaka ma yanzu ko abinda zai ci shi fi gazuhi cikin yakinsa asaminu na takwas ibn sabili shine dan tafarki al musabiru shine matafiyi algaribu wanda abbako yau da ana ba shi zakka bisa lasu shurudin da sharuɗa uku Allah ya kuna sabar hukar ta yi a ta zambi masiyatin cikin sabo wa ya kuna ya zama fakiran talaka bil maudu'in Lazihu huwa bihi a can inda yake inda ake rabon zakka wa in kana gani yan koda ya zama wadaci yake bi baladi a nan garin su wa Allah ya ji da kuma ya zan kar ya samu yin salihu wanda zai ba shi rance wa ana gaskan daji idan da in yi da annahu min sabilin cewa shi dan tawarki na faslun rabewa yajuzu ikhraju dhahabi ya halatta hitar da zinare anil warki daga azurfa wato kana da azurfa kana da zinare to ka yi zakkar duka cikin zinare ya halatta walwari ko ko azurfa ne zabi ga zinare kana da zinare kana da azurfa ka yi zakka duka cikin azurfa ya halatta wani ji niyyatu zakati niyya zakata tana wajaba wa tabrikatu da rabe ta bil maudu'i lazi wajaba fi a nan inda zakata ta wajaba gare shi in kaduna ne nan kaduna wala ya juzu bai halatta na kalwa a ɗauke zakka an daga nan garin da an ka samu abin zakka illa an ya kuna mautu'un sai ya zama wani wuri ya kasance karu na daban can wani wuri bihi fukara'un da talakawa a can a shabbi'i dama wanda sun kai tsananin rashi fa inna huyu damin hato ana ɗiba daga zakka a bayar fi maudu'il wujubi a nan wurin da ta waje ba wayun kalu a kwashi a kasar ha mahi yawanta lil a'adami ga kai ma waɗancan da sun kai talauci faslun rabewa idan azalar zakata idan mutum ya ware zakka inda hauli nan guncikar shekara fada sai tabbata lam man shi mai zakka ba zai biya ba bayan azala idan ya ware ta ba da lauli bayan shekara ta nan tabbace da mina zai biya tunda ya yi sakaci ya yi bari shekara ta wuce bai hitar ba eh azala idan ya ware zakka sun mada asalu hasana asalin dukiya sai ya bata wato ainihin zakka ta bata abin zakka ya bace qabla ikhrajaha gabanin a raba ma masu ita talakawa fa hu shi wa zai tunkuda wannan zakka li arbabiha ga masu ita wa man mata wanda ya mutu qabla ikhrajiz zakati gabani ya hitar da zakka aw ausabiha ko ya wasiya da zakka wa inna zo ita ana karbar ta min ra'asi <clears throat> mali daga kan dukiya ta wa yustahabu an so bi su da kacin ta ɗauki ga sadaka wadda ba ta zakka ba wato ta ta dauri a sirru an so a yi ta da wa sarwa an so a ba da ita a ƙari ga dangi na kusa wal ne da kuma makwabta wata ta'akkadu kuma ta yi karfi a yi tafi shayar ramadana cikin watan ramadana faslun rabewa sadakatul fitri zakkan da kai wajibatun wajibi ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gari shi ya farlanta ta wata jibu tana wajaba bi awwali lailatin na harkon dare wato daren harko na idil fitiri idin da kai idin ci ala hadil kaulai ni bisa ɗayan maganganu biyu almashhurai ne waɗanda suke shahararru wal akaru zance na biyu ta jibu tana waje ba bi dulu fajr yawmil idi da yato alfijir na ranar sallah wa fa'idatul khilafi abinda fa'ida wannan sabani tazharu tana bayyana fi man mata ga wanda ya mutu aw da ko an kayafai aw aslam ko yan musulunta aw nahwi zalika ko makamancin wannan wato in ya zama da farkon faduwar rana ne wajibi to wanda ya mutu da safe kamin a hisuwa ko kuma eh, wato shi ba za a hitar mai ba kenan in ya zama eh, da sahin ne abin nan wato eh, farkon dare ne wato wanda an ga wanda in ya zama farkon dare ne shi a abin nan shi a wato wajibi farkon wajibi wanda an haifa da safe ko yan musulunta da safe ko ya amro mata da safe to zai hita mata ba domin sun zo bayan lokaci ya wuce in kuma ya zan da safe ne lokaci to wanda ya mutu cikin dare shi kuma ba za a hita mai ba domin ya mutu kamin lokaci ya kama shi ya ma'ana wannan bayani da malin ya yi a cikin wannan abinan su ɗarori da ya rubuta cewa amfanin yana bayyana ga wanda ya mutu ko an kaye shi ko musulunta ko makamancin haka waya juzo ya wajaba ya halatta ikhraju a hitar da ita qabla yawmil idi gabanin ranar sallah bil yawmin da kwana biyu wato jibi sallah ka hitar yau wasu salasati ko kuma kwana uku wato idan kana da wani makwabci wanda yake kasan mabukaci ne to kana iya hidda ita kamin sallah da kwana uku ka bashi don ya yi larurorin sallah da ita musamman kamar wanda adda irin gida mai yawa haka eh, inda gidan da yake kama akwai mutane da hamsin ko ɗari ma to sai ka hitar sai ka bashi in sayawa zai yi imami zai yi sai ya samu abin da zai yi larurar sallah wala ta da ba ta faduwa bi mudi zaman ya saboda zamanin ta ya wuce inda akwai hali turfa'u <coughs> ita kuma ba a ba da ita illa li fakirin sai ga fakiri hurrin da musulmi musulmi wai samun kuma ita zakka guda ne nan galibi kuti ahlul balad daga cikin marinjayen abincin mutanen gari abinda mutane sun ka hici shi ake bayarwa alal musulmin hurri akan musulmi wanda adda almukallafi balagagge almusiri wanda an mawadaci annabsi ya hitan makansa wa zamu na kato kuma ya hitamma wanda ciyar da shi yake lazimi yake wajibi a kansa minal musulmi daga cikin musulmi khasatan su kadai da yana da bayi kafirai ba zai hita musu ba bi karabatin ciya wannan ta zanko da zumunta kala auladi kamar diya ne wa bin riƙe ko da bauta kala abidi kamar bayi wa bi gairi ma ko wani wato zumunta da bauta kan zaujata kamar mata aure wa hadimi ya da hadiminta wayan kana ko da matar ta zama liyata mawadaciya shi zai hitan mata wa kaulu na cewa mu musulmi akan musulmi ila har zuwa karshen magana ai ila akhiril kalami itirazun dan kiyayewa min kafiri daga kafiri war raqiqi da bawa wal mu'siri da wanda an matsatse wanda ba shida fa inna la tajibu alaihi ta zakka bata wajaba akan su ba wal mu'sir wanda an matsatse huwa allazi la yabdudu lahu an qutihi an quti yawmihi shi ne wanda sa'un sa'i la yabdudu bai rage ba lahu garai an qutihi daga an quti daga abincin yinin sa na yau wala yajidu bai samu yusallifu iyahu wanda zai ranta mai wannan sa'in ba albabun rabi'u babi na hudu fi saumi cikin bayanin azumi wawal imsaku shine kamewa an sha ta yalbatsa ne wal farji daga shawa biyu ta ciki da farji yawman kamilan yini cikakke bini ya ta karrubi da niyyar kusanta ila Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukin sarki fi gairi zamanin haidi cikin wani zamanin haida to ba cikin haida ba wani su ba cikin zamanin jinin biki ba wa yamin ayadi ba kuma cikin kwanakin nan na idi ba to banda rana sallar azumi banda rana sallar ci eh, sannan banda rana biyu bayan sallah din wani sau saumi salasatu arkanin shi azumi yana da rukunai guda uku al'awwalu na farko alim za ku kamewa hannun muftirati daga dukkan abubuwa na ci kan jima'i kamar jima'i wa ikhrajul mani da hitita mani wal ko mazi wal kai da hitita amai wa isa akan sadar da ciwo shirbi da sha'o gairi ma ko wani su ilal halki zuwa makogaro min al ta baki wal ko ta hanci wal uzni ko ta kunni wal aini ko ta ido asani na biyu an niyatu niyya fala yasihu sawmun ya da inganta bi duniya ba tare da niyya ba fardan farilla ne auna walan ko na Wani wa biyu ha an shaddanta ga niyyan na an ta kuna ta zan muayyanata na bi an yanwiya kamar yayi niyya a da'a bayar da bar da Ramadan na faradin ramadan masalan ga misali Mu bayyata dan kuma a kwana da ita cikin dare fala ta sai ba ta inganta na haram da rana jazimatan kuma ta zan yanke kai tsaye tulmu tuni, ya niyyat taraddudi ba dalatun ba tace. kamar nama wanda ya niyya lailata shakki daren shakka sai ya magadi ya ce ya niyya azumin gobe in kana min ramadana in ya da ramadan ne lam yujzi wannan niyyar ba ta yi ba a salisu na uku zamanin somi lokacin azumi wawa shi ne min ɗuru ilfajir daga ito alfijir sadiq na gaskiya ila gurubi shamsi zuwa faduwar rana fi da da haidi ba cikin kwanakin haida ba wani nifasi ba cikin kwanakin jinin haihuwa ba wa mil fidir ba ranar ci ba wa yawmin nahari ba ranar sallah layya ba wal ni ba rana biyu ba da huda bayansa ba da gairin mutamatti amma ga wani mai tamattu'i wato wanda ya tamattu'i da haji zuwa ga umra in bai samu abin hadaya ba to yana iya ɗauka azumi washe garin sallah ya yi waɗannan azumi guda uku cikin kwanakin mina abu ta kadimul fitri an so gabatar da buɗe baki a yi shi da gaugawa wa kairu suhuri an so a jinkirta sahur wa kafin lisani an so kame harshe an labiyani daga surutu wal fushi da alfasha min alƙawli na magana wa tarku siwaki an so barin yin asawa kibin raɗabi da ɗanyen icce wa tarku mubalagati an so barin cika baki wajen kurkura baki wal istisha ko shakarwa wasu wani yau mai arabata an soyin yin azumin ranar arba da hajji ga wani mai hajji wato wanda bai je hajji ba wa yau tasuwa an so azumin ranar tasuwa a shine wato ranar eh, tara ga watan muharram wa ashura da kuma ranar ashura shine goma ga watan muharram wasu da zata mai an so azumin kwana uku min kulli shahar na kowane wata wala taktasu amma bata ke banta bil ayyamil biyu da kwanakin warin wata baran sha biyu sha uku sha hudu ko sha uku sha hudu sha biyar wala yukrahu sawm Juma'a ce, ba a karanta yin azumin ran juma'a mun bari da shi kadai ba wa karanta an ku zaqul da dandana gishiri wa majhu da tofawa wato mutum ya dandana ya tofa makaruhi amma a dandana a haɗe wannan haramun ne wa muqaddimatul jima'i magabatan jima'i kal kublati kamar sun ba wani mubashiratu da runguma wata hukuri da tuntuni A wani nazarin mustadami da kallo madawwami wal baje da wasanni in ulimatu salama ya amince ma yin maziyi waɗannan duka makaruhi ne wayan la in ba amince mai maziyi ba ba ya rumu alaihi zalika duk waɗannan sun haramta gare wala abdul sa'imul mutadawwi mai azumin tadawwi ba zai bata azumin sa li azimatin don niyyar wani ba au gairiha ko waninta wa in halaba alaihi ko da yayi masa rantsuwa bi talaqi salati da rantsuwar saki da saki uku aure da ciki ko yan tabawa hunnisa sai a karar da shi mai rantsuwar illa an yakuna sai ya zan da walidai ɗaya ne daga cikin uwayensa aw shaykhahu ko mallaminsa fa hu to shi nan yudi'u zai mai da'a idza kana in ya zama ala wajhin rafati bisa wuskar huskar tausayawa li idamati sawmi saboda ya dawwama azumin sa kullun kullun wato nan kamar ka ɗauki azumi sai wani ya zo ya ce lalle yau sai ka ci abinci da rana ya ce kuma ya rance sai ka ci abinci in bai in baka ci ba to matarsa ta saku saki uku ko ko ya ce bawan sai ya zama da to in dai ba uwa ce ko uba ko mallamin ka ba to sai ka kyale shi rantsuwar ta kan mai wato in matarsa ce ta saku in bawan ne ya zama ɗa amma in ya zama wato ɗaya ne daga cikin iyaye ko mallaminsa to sai ya ci abinci ya karya azumin nashi don ya barrantar da shi garin rantsuwar da ya Mama Abdara wanda ya ci abinci fi na Ramadana a cikin wani Ramadan amdan da gangan Hausa ko da Rabkanawa waje ba alayya kada ya waje ba gare shi rama shi. Wa ya zama ya yi lahi in kana amdan in yatsan da gangan. Wanda jibu alayyar kafara to kafara ta waje ba gare shi ba salasa ta sha da ɗaya daga cikin abubuwa uku halatta khayiri an ba shi zaɓi ya zaɓi guda daga cikin su eh. Waye shi shine in ma da amu 60 miskinan ko dai ciyar da miskini 60 kullu ahidin ko na daya muddun a bashi mudu ɗaya bi muddihi sallallahu alaihi wa sallam, da mudu annabi tsira da aminci ya tabbata gare wa abdal kuma shi ya fi aw siyam sha'rain ko ya azumi wata abi muta tabi aini jere aw ita kura mu'mina ko kuma yan tawaya yan bauta na mu'mini kamilatun cikakken bauta gairu mulafaqatin ba abin wata fiƙi ba kamar ka samu rabin bawa nan ka sai rabin bawa nan ka sai ka yanta rabi rabi ka ce ka yanta guda bai yi ba salimatin kuma ta za amintacciya daga aibobi la haƙu kuma ba a cancanci yanta ta bi wajen ta kowace wuska ba kar ya zama wato ta cancanci yanci daga wani gehe ah, albabul khamis babu na biyar fil itikafi a cikin bayanin itikafi wa haqiqatu abinda hakikanin sa su zama fil cikin masallaci lil ibadatu yan ibada ala wajhin makhsus bisa wata fuska ke bantacce wa aqalluhu mai karancin sa yawmu wa ne da kwana wa akmaluhu mai cika ta asharatu ayyamin kwana goma wa huwa min nawafil alkhairi shi yana daga cikin nafiloli na alheri walahu arkanin yana da rukunai arba'atun guda hudu al'awalu na farko kifu mai itikafi wa kullu Musulmi shine kowane musulmi wa mayyizin wa mayyizi wa yanzu yana inganta min almar'ati ga mace bi da yaro warraƙiƙi da ba asani na biyu a asawmu azumi fala yasihu biduni itikafi ba inganta ba tare da azumi ba A Salisu na uku almota kawafi wurin da ake itikafi cikin sa huwa masjidu shine masallaci wala yasihu bai inganta fi gairi a cikin waninsa na الرابع نهدو الاستمرار دوجيوا على aiki ke bantacce أيكي كيبانتاتشي من na ibada. عبادة salatu shine شيني wa وقراءة القرآن da karatun Qur'ani wa zikirullahi ta'ala da ambaton Allah madaukin sarki wa yuqra'u lahu an karanta mashi an yaf'ala shi aikata gaira hadhihi salasa wannan waɗannan uku mimma huwa ibadatu na abin da yake ibada kalin shigali bil ilmi kamar shagaltuwa da karatun ilmi wa kitabatil kasir ko rubutu da yawa min alqur'ani na alqur'ani wa an kuna imama hakanan kuma kar ya zama limami ratiban ratibi wa an yarka hakanan makaruhi ne ya hau ala sadahin akan dakin din masallaci au manaratin ko hasumiya wa an yu'azzi haka makaruhi ne ya je ta'aziyya au yuhanni ko ya zo murna ta angunci bayan ya taki ba aka yi itikadi gaira makafiyin baya da wadataccen abinci wa yustahabul itikafu an so yin itikafi bi ramadan cikin ramadan wa ta ta'akkadu ya yi ƙarhi bil ashr al akhiri goma na karshe minhu na ramadana fadlun rabewa yabdul da itikafu itikafi yana ɓaci bil kaba'ir da aikata kaba'ira kazina awazina wa shurbil khamr ko shangiya wal kadhibi ko ƙarya wal kadhibi ko kadhabi wa jima'i haka nan ya ɓaci zabar da jima'i ya muqaddimati da magabatansa kalkulati kamar sun ba lailan da daddare auna haran ko da rana alawaji shahawati bisa ga huskar shawa wabil haidi haka nan ya baci saboda haida wabil akali haka nan da ciwo shirbe da sha na haran da rana wato kalli azumi wabil kuruji haka nan ya baci saboda hitamin majin daga cikin masallaci da gaida ma'ishatun ba tare da neman abinci ba au da gaida hajatul insani ko kuma ba dan bukatar mutum ba kamar zagayawa albabu sadisu babu na shidda bil hajji cikin bayanin hajji wannan wajibin shi haji wajibi ne bil umri cikin rayuwar mutum marratan sau guda ɗaya alal hurri akan wanda ɗa almukallabi balagagge almustabi'i wanda yake da iko wala yasihu in haji bai inganta illa min musulmin sai ga musulmi wala hu arba'atu arkani yana da rukunai guda hudu ala wala na farko al ihramu harrama bi zamanin cikin wani zamani makasusin keɓantacce wa huwa shawalun shine shawal wa zulqaida da zulqaida wa zulhajji da zulhijjati wa makanin maksusin da wani wuri keɓantacce wa huwa makkatu shine makka lil muqimi biha ga wanda a zaune a makka waqatul ihrami lokacin harrama da haji wa zulhulaiba ko kuma zulhulaiba liman tawajjaha ga wanda ya to min madina da madina wal jubatu ko juba da man tawajja ga wanda ya tuni misir daga masar wa sham da sham wal magarib ko kuma yamma wato maroko magaribul arabi da magaribul Sudan. duka ana cewa to afirka dai gaba daya don afirka can da ana ce mata magarib akwai magaribul arabi abinda ya shahi tun daga su libya tunis algeria abinda ya buga na ya zuwa abin nan morocco da andalus har zuwa murtaniya ana ce mai magaribul arabi na tun daga abin da ya shahi eh, sudan ya bugo ethiopia ya zuwa su zimbabwe zuwa south africa da nan west africa da ana ce musu almagaribin sudani to dukan mu wurin harama mu ɗaya ne shine juba wa lamlam sannan ya lamlamu liman tawajja ga wanda ya tomi liman da wajen yaman wa za tu riki za ta riki liman tawajja ga wanda ya tomi faris daga kasar farisa wa kurasana da kurasana wala yan aqidu hajji baya kulluwa illa bi niyatin sai da niyya makarunatin wanda yake gwami bi kaurin da magana a wata ilin ko aiki wa abu an so da muhrimi ga mai harama izalatu ya kawar da sha'asi kazamtar da aga jiki ne kabla irami gaba ne harama bi kalami da yanke azabiri a kaiwunsa wa Zalatu da kawar da ma alabarin ya abin ke ga jikinsa min sha'arin na gashi wasu nanul ihrami sunnonin harama da hajji arba'atun huduna alghusl wanka muttasilun mai saduwa bihi da wanka da da haji wa tajarrud tsayata min mahiri daga dunkakken tufa hira da'in ya koma cikin mayafi wa izarin da gyabto na alaini da takalma biyu wa salatu raka'ataini da sallar raka'a biyu min gairil fariyati ba na farilla ba wa talbiyatu da talbiya wayya talbiya ita ce labbai Allahumma labbai, amsa maka sau biyu ya Allah amsa maka sau biyu wato ma amsa kira annabi Ibrahim kuma gashi ma amshi kira na annabi Muhammadu kiran musulunci Labbai ka amsa maka la sharika laka babu abokin tarayya gare ka Labbai ka amsa maka innal hamda sani dai yabo wa ni'matu da ni'ma laka sun tabbata gare ka wal da mulki la sharika laka babu abokin tarayya gare ka wala ya kadau talbiyata ba zai yanke talbiya ba ta yi kula makka ta ya shiga makka sai za dafa in ya dawa bi wa sa'a sa'a sa'a awa da sai ya koma ma talbiya lirawa ya har zuwa maraita musallan arba da zuwa masallacin alfa arba wa wajul irami hukokin harama da hajji arba'atun hudu ne wa abdalu amal cin su al ibradu mutu ya ibradi hawa an yi hurima bil hajji shine ya harama da hajji wuri da shi kadai sun mai zaba raga sannan idan ya kare min abu halin haji daga ayyukan haji yusannu lahu an ta mai an yi wuri mai harama bi umratin da umra wa ihramur rajul haraman namiji biyu wajen ga fuskar sani wa rasi da kansa Wai wa yarumu alaihi sataruhuma lullube su ya haramta gare shi bi ma yu'addu da duk abin da za a kidan yi satiran mai sutura kal imamati kamar rawani wal kirkaci da wani kyalle wa kullum ma tafawa biyu duk abin da ake amfani da shi min har daga zahi wal bar da sanyi wa yarumu alaihi ya haramta gare lubsul khatamin ɗaura zobe wa iramul mar'ati haramun mace biyu waje ga huskar ta ka fara ta hukanta ne baka kawai wala ta samu an tasdula ta sako soban tuba ala waje ga huskar ta li sitiri dan sutura wala ta gari zuhu amma ba za ta kame shi bi ibratin da allura ba wato ba wala wai hako makamancinsa wa yarumu alal muhrimi masu dibin shafa turare ya haramta ga mai harama ya alaq wanda yake rataya bil jasad ga jiki wa sabi ko ga tufahi kal miski hawa al miski wal ambar da ambar wa danu ra'si da man kai wanda yake da kamshi wata kalimu zuhurin da yanke akai ba wa ibanatu sha'arin da kawar da wani gashi wal jima'u da jima'i wa muqaddimatu da magabatan jima'i duk haramun ne wa yabsudul hajju hajji yana baci bil jima'i da jima'i in waka in ya auku qabla rukuli gabanin tsayawa a arfa aw da ko bayan tsayawa arfa kaula tawafil ifada ta gabanin ayi tawafil ifada wa rami jamratil aqaba da jiwa jamra ta aqaba fi yawmin nahar ranar sallah aw qablahu ko gabanin sa ar-rukunu thani rukuni na biyu at-tawafu yin tawafi wala hu wajibatun yana da wajibai wasu nanin yana da sunnoni wa mustahabbatun yana da mustahabbai wajiban wajibansa sittatun shidda ne assalamatu mutum ya zan ya kukuta min alhadasi daga hadasi wal khabasi da kalamtar jiki wa satarul aurati da ruhi al'aura wa ja'alul baiti da mayar da daki an ya sari hagu da shi wa dawabu da yin dawabi sabatu ashwadin sai kewa yawa bakwai dakhilal masjidi daga cikin masallaci wa khuruji da ita da jami'al jazal dukkan jami'al badan dukkan jiki anil baiti daga daki da gadaki daga Salatu wasalatu a ta da sallah a biyu a ƙibahu ƙarshen sa wa mamnunatu sunnoni ne kamsatun biyar ne almashiyu a yi shi da tafiya wata ƙabilar hajar al'aswari da sumbanta hajar al-aswadi da dufi da bakinsa to shauɗi lawali a cikin sa'an farko in ƙadara in ya samu iko walamsun rukunin yamani da sumba da shawar rukunin yamani fi awwali shaudin ga farkon sawu wadda da yin addu'a wasalatu ala nabi da yin salati ga annabi sallallahu alaihi sallam, warramalu da sassaka Jali ga maza fil ashwadi salasati luwan da ga sawun wato sawun uku na farko fi dawafil kudumi ga dawafin farkon zuwa makka shine dawafil kudumi wawa shi nan ɗaukar mashe yana sama da gudu eh, sama da tahiya wa dunar jari amma bai kai gudu ba za kamar zahabatu musabansa kasiratu masu yawa ne min ha daga cikin su tarkul kafiri barin yawaita min cikin qur'ani karatun qur'ani wa tarkul kalami da barin yin magana wa da shi'ri da barin rera waka wa tarku shurbil ma'i da barin shan ruwa illa da adashin sai dai 'yan mutu ya ji kishirwa kwarai wani kusirul garibu wanda abba ko yawaita mina tawafi ga tawafi fa hu dan yin tawafi abdalu shi ya fi haƙi ga haƙƙin sa min ruku'i daga nafila wa abba an so liman jalasa ga wanda ya zauna fil masjid cikin masallaci an ya tawajja ila ka'bati ya fuskanci ka'aba wa tuqra'u kira qiraatu an karanta yin karatu wa talbiyatu ko talbiya fi cikin tawafi الركن الثالث ركن a yi bai بين sabawar والمروة سكان صفا da marwa. sab'ata ashwadin sawu bakwai yabda'u zai fara bis safa da safa wa ya khatimu ya cika bil marwati da marwa wayo abdul bada ana kidan ya farawa shaudan sawu daya warraja ata dawowa saudan shi ma sawu na biyu wala ya so shi isa ayi bai inganta illa bi taqaddumi dawafi sai da gabatar da dawafi wala yutaradu ba ta an yakuna dawafu sai dawafin ya zama wajiban na wajibi ba wa ku bi shuruɗin salati an so sharuɗan sallah ga shi gaira gairar ƙibali, amma ban da fuskanta alƙibla shi kadai wal makusu an so tsayawa a dakata ala saba kan safa wal marwati da marwa wadda alaihi ma an so yin addu'a a kansu walai sabi zalika haddu amma babu iyakanciya ga gwargwadon zaman da mutum zai yi wali azar mutum ya kiyaye min ma a ba'dun na abin da sashin mutane ka aikatawa min aljari na gudu mina safa da safa ilal maratu zuwa marwa wa inna ma yasiru rajul kawai dai namiji yana gaugawa dunal mar'ati amma banda mace bainal milaini tsakanin filaluwa guda biyu al'akabaraini waɗanda suke girin wato masu kore wato akwai alama an yi kaman fila haka wato akwai ɗaya dama ɗaya hagu in ka zo daidai nan to zaka ka zabura kamar za ka sheka da gudu in ka kai daidai can gaba akwai wasu suma guda biyu dama da hagu to in kai nan sai ka kama ta ya sannu sannu kamar yadda an ka saba walau ramada da mutum ya yi sassaka fi jami sa'ayi ga dukkan sa'ayin a jiza a wuya isan mashi bakar a sa'a sai dai ya muna na ya yi mugun abu waka za a ba haka laulam yarmul da bai yi sassaka ba bil kulliya ta gaba ɗaya. shi ma ya yi mugun abu amma sa'ayensa ya yi A rukunin rukuni na huɗu, al'ukur Tsayu ba biya bata arba sa'atan sa'a min lailatin Naira na daren Sallah. A al'ukur Tsayu na rakiban bisa abin hawa na Abdullahi shi ya Illa an yakuna ƙuna bi daɗi uzurin, sai akwai uzuri ga dabbar sa. Walƙiya mu yin tsaye Abdullahi ya yi min julusu daga zama. Wala yaje Lissu mutum ba zai zauna ba illa littafin, sai in ya gaji. Wani hukumu tsayuwa na haran da rana ma al'imami alimami tare da liman wajibin wajibi ne baro ana dora shi biddami da jini ya za ta rakahu idan mutum ya bashi in bai samu tsayuwa ba sai ya ba da hada faslun rabewa al'umratu sunnatu umra sunna ce fil umri a cikin rayuwa marratan sau guda wa arkanu ha rukunnanta arkanul hajji duka rukunan hajji ma da ban banda tsayuwa arfa shi kadai wala ha miƙata ni tana da miƙati biyu makaniyun akwai miƙati makani wa huwa miƙatul hajji shine miƙatin hajji illa bi haƙƙi man huwa bi makka sai dai ga haƙƙi wanda an zaune makka fa innahu yuhrimu shi yana yin harama min alhilli daga hillu wala abdalu abin da yayi an yuhrima shi harama min aljarranati daga jerana wa zamaniyun akwai lokaci na zamani huwa jami'u ayyamis sanati shine dukkan kwanakin shekara takbiratul ihrami bi hasiba harrama da umra min istihbabil guzul na mutabancin wanka wata zibi da tsarkake jiki wa ma yalbasu da irin abin da zai daura wa ma ya harumu alaihi da abin da ya haramta gare min libasa na tuwabi wa ɗibi da turare wa gairi zalika da wani wannan kalhaji duk kamar na hajji na wa yi an karanta takararu a maimaita ta fil amil wahidi a cikin shekara guda wata tana ɓaci bil jima'i da jima'i wa ma zai ma'ana da abin da yake cikin ma'anar jima'i idza waqa in ya aku qablan qida'i gabanin qari arkani ta khatimatun cikon bayani iza ka rajal insanu idan mutum ya hita min makkata da makka falta kunni ya tuhu to niyya ta ta zamo wa azimatu da kudurin niyyarsa ziyaratan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shine ziyarci annabi tsira da aminci ya tabbata gare iz ziyaratu domin ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam sunnatun sunna ce mujma'un alaiha wadda an kai ijma'i a kanta wa fadilatun kuwa mustahabbi ne murakkabun abin kwadai fi ha gare ta wai za amma zairu idan mai ziyara yannu annabi la kuma ma'ahu ghayrahu to kai ya tara wani annabi tare da annabi lannahu alaihi salatu wassalam domin shi annabi tsira da amince tabbata garai matabu'an abin bi ne la tabi'un ba mai bi bane